Ganin yadda take maganar tana kallon cikin idanuwan shi yasa shi gazgata za ta aikata. Dama na san jikina ne abin da ya kana na ce me yasa baka gaya min tun a waje ba. Na baka shi ba idan ka cika dan halak ba shege ba karka kuma kallo na da sunan wani abu. An ga yarinya karama za ka kwanta da ita ko kunya baka ji ba geme geme da kai ka ci zamanin ka kuma ka ci na wani. tashi ta yi ta saka kayanta shi ba ma ta ita yake ba kawai yana nazarin abin da malam ya ce mishi ne lokacin da aka kai sadakin ta kenan duk rashin hankalin da take babu namijin da ya taba kusantar ta lalle anum ta ci saba'in har da ƙari dan haka yana kallonta ta ce ƙara gyara zaman kayanta da ya sha da ya kamfen ta da ya wullar can gefe ɗaya ta ɗauka tare da sakawa akan idanuwan shi irin zan saka a gabanka duk abin da zaki yi za ka yi kai ni ce dai kwalilanka shi kuma abin da ya bashi mamaki lokacin da ta ce mishi za ta shiga bariki shine ya nuna mata shi din namijin duniya ne ta shiga duniyar kawai ya shiga raba ta da kayan ta tare da isa don haka yana zuwa kawai ya fahimci komai daidai yake zamzam tunda ya fahimta ko da ya haura katangar akwai nisa tsakanin ƙasa da katangar idan ya mace sai ya haura tabbas katangar za ta faɗo da shi don haka ya zuba mata ido har ta bar falon shi yana kuma jin ƙaunar taron shi tare da jin zai iya zama da ita a hankali za ta haƙura da komai su yi zaman auren su tana koma ɗakin ta ga duk sun yi barci ban ɗakin da yake manne da ɗakin ta ta shiga ta ga babu wani ruwan kirki don haka ta yi hikima ta yi wanka domin a sanin ta dai abu ya fita a jikinta kuma tana jin ciwon yadda ya nemi taɓa lafiyar katangar. Haka ta gama tare da fitowa daga ban ɗakin ta nufi gurin da za ta kwanta tana jin babu daɗi. Washe gari da sassafe sai ga hafsa ta shigo kallon ta tai wacce take ta barci. Tashin 'yan matan ta yi tare da tura su gida suka fita ta zuba wa Adam ido. Kin san me ya kawo ni ɗazun nake jin wai Maude ya kai ƙarin sadakin ki tare da wasu kyaututtuka kina nufin kin bashi kanki kenan har yasa haka to mama ce ta turo ni ta ce na gaya miki kika sake wani abu ya shiga tsakaninku da shi bata yafe miki ba kuma za ta bar garin nan domin ba za ta iya ɗaukar abin kunya ba duk tattalin da take miki saboda ki auri mutumin kirki ne dan haka tana jin zafin abin da kika yi ta ce dai kika sake kika ɗauko cikin shi sai dai ki zauna babu ita babu ki nan saka kuma rudar da ita suka yi ta rudar da ita tare da gaya mata manyan maganganun da zai saka ta tsoron kar ta fada cikin fushin Allah kafin yamma gidan ya cika makil da mutane aka yi wuni da wasu al'adun da ake na aure a kasar Hausa har yamma ana hidimar aka ɗauki kayan gara aka ba wa mutanen shi na nan har bayan magariba ba a watse ba sai da aka yi sanyin siyan baki sannan suka watse sayan bakin da ya ba kowa mamaki don haka da suka dawo gida suka yi ta raba abin da suka samu ana watsewa ta tabbatar babu wanda zai kuma shigo mata ta rufe ɗakinta ta yi kuka ta kuma yin kuka da yar da sauke sallolin da suke kanta sannan ta kwanta yadda ya tsamanin ba haka ya samu ba don haka shi ma ya share ya wuce sashinsa washe gari da safar luwanu ya miƙa wa ila kayan karyawa akan ya kai gidan don shi kan ba zai shiga gidan ba domin bayan mori ya kai akwati karami dauke da kuɗi tare da sisin gwal sai wasu shadduna guda biyu sufa blesco lokacin yana matakar Holland biyu English biyu sufa Powers biyu kai tsayar ya ce malam gashi karin sarakin Khadija ce da yan kunna sai kayan shaddar naka ne sauran kayan na uwa ma ba da mamaci wato umma marmashi malam yayi domin bai taba kawowa anon za ta amshi wannan kyautar karam karramawar ba Allah ba ku zaman lafiya sannan kayan sun yi yawa murmushi ma da yi sannan ya ce da a ce ina cikin dangi na ne sai abin ya bi haka domin ta cancanci dattijo ba ta kyautar raƙumai duk sai malam ya rikice tare da zuba addu'o'i ya kai kayan cikin gidan ba tare da ya daga hankalin shi ba ya kira umma ya gaya mata aiko ta sake murmushi ta ce mishi wallahi Allah shi ne sarkin da ba wani bawa ba na san Khadija ciki da wajenta ba za ta taba wasa da kimarta ba nan ta baza kayan kowa ya zo yana gani a take ta raba komai ta ce a ba maman Aminu matar nan ba ta da kunya tana kallon kayan ta ce musu ba zan karbi kayan da sai da ya ji ɗanɗanon gi ta zai ce zai kawo min kayan tsiyar shi ba idan kuka amsa sai na tsini maku maman amina ai duk abin bai kai haka ba shikenan ba zan baki ba bari na rike kayana yar arziki irin albarka yar da aka haifa tsiya tana barci baba hama ta ranga da guda abin ta kun ga yadda suka manna wa maman amina hauka sosai anan malam yake kuma tabbatar musu da cewar aikin hajji bana da za a yi da anum za a yi shi insha Allah wai duk kawai ta zauna a ɗakin ta ne ai maman amina ta ci gaba da cin alwashin sai ta kashe auren shine ta tura hafsa ta yi mata barazana tare da kwashe mata albarka albasa mai lawashi Karshe kafin a watse daga bikin maman Aminu ta yi wa Umma rashin mutuncin da yaran Umma sai da suka kasa hakuri suka tanka wa maman Aminu musamman Anti Binta da ta yake kusa. Umma tana sallama tana sallaman wasu baƙi ta ji zagi maman Aminu banda rashin tsoron Allah a raba ka da ɗanka ai rashin imanin ya kai karshe Allah zai bi man na kuma za ki gani umma ba za ta ga komai ba ai abin da umma ta miki idan ke mai hankali ne ba za ki ce ta cutar da ke ba amma da yake butul umma ba ta da girman binta da bata ga girman binta da take da manyan yara ba ta kifa mata mari a gaban jama'a tana faɗin zagin abokiyar zama na kika yi zagin matar da ta yi ɗawainiya da ke kika yi kin manta lokacin da kika yi ciwo bayan haihuwar yarki kina zub da jini guda guda ita ce take wankewa ita ce ta cancanci zayi. lalle na yarda inda ranka ka sha kallo binta maman amina kika zaga to ba makawa wata rana zaki zage ni zaki mara iyaka ma na gode binta na gode sosai na gode da kika zage ni duk abin da ake a cikin gidan nan aminu da usman ba su taba kwana ba su kira ni sun ce umma ki haƙuri san? kina fama da maman mu ba ki ƙara haƙuri akan nata jiya nan kafin Khadija ta bar gidan nan sai da ta ƙara ce min umma ki haƙuri da maman mu amma ke da kanki kika zage maman Aminu to na haramta miki shigowa ɗaki na ba zan cire ki a cikin yarana ba amma na haramta miki taka inda nake Wannan abin da Umma ta yi ta kashe jikin maman Aminu domin ita kanta ba ta taɓa ganin mace mai karamci irin Umma ba. Duk abin da take mata da ita da su Hafsat ba ta taɓa daga ido ta kalla ba. Yau ‘yarta na cikin ta ta rama mata amma ta ƙi yarda akan haka ne ma yasa halinta ya fita daba Sanadin abin da ya faru yasa sauran kenan bin ta fushi su ma suka tattara suka bar gida Asali ma irin haushin maman Amina suke ji amma shakkar Umma yasa kowa ya ɓoye yanayin auren shi. Shi yasa ko da ya ɗauko kayan karyawan ya ba wa ila duk da ila ya girme shi da sallama ya buga kofar falon maude ya buɗe mishi mika mishi abin karyawan ya yi sannan ya ce gashi in ji umma gaskiya auren nan naka ya bar baya da kura kuma ya raba zumunta wani irin abu ne haka a cikin auren nan da ba za a yi shi cikin natsuwa ba Allah bai gaskiya ka rike yarinyar nan da amana. Na gode ila insha Allah zan yadda ka ce ni kaina bana jin daɗin yadda komai ya lalace amma zan gyara komai tunda Allah ya haɗa ni da su kuma na ji daɗin wannan haɗin sai dai kuma ina tsoron kar ni ne da matsalar rashin kai haba Allah bai bana tunanin haka Allah zai baka masu albarka kar ka yarda ka jingina aurenka da wannan katarar saboda shi wannan mizanin shi daban wannan kuma shi ma haka Allah ya baku zaman lafiya da zuriya ɗaya ba amin ya Allah na gode sosai ila ka yi min komai a rayuwa ka tsaya min ka bar naka rayuwar ka tsaya na duba tawa rayuwar ila ban san da me zan saka maka ba Allah ya bani damar kyautata maka yallaɓai ban biya ka abin da kamun ba ba don kai ba da yanzu na zama wani iri a cikin al'umma na gode sosai daga haka ya juya ya bar gidan rike basket din yayi tare da na farfat ɗinta yana zuwa ya buga mata sai da ya buga kofar sau uku kafin ta buɗe sanye take da wani shegen wando ya matse ta sai rigar habbes wanda ya kara fito da dukiyar falaninta miƙa ta yi tare da kallon shi tana hamma lafiya ka zuba min ido kamar tsohon mayi ta tambaye shi tana murguda mishi baki tare da ke tsohuwar maiya na ga kayan hutu ai dole na saki baki yarinya kin bar na huta da ke kiga yadda za ki ƙara girma da cikowa ki ga yadda wannan abin kirjin ki za su cika fam har duniya ta tashi ba za ka taɓa samun abu daga jikina ba wai ina da matan da suka fi kifa. Murmushi ya sannan ya ce mata, Ni nake da rabo a jikinki, sai dai idan ƙaddararmu mu bata haɗe matakar tana haɗe ba, ba makawa sai na tsaya a kanki. Ya faɗi haka yana taɓo kumatunta, buge hannun shi ta yi ƙasa-ƙasa ta ce mishi mayan mata. Shi ma ya ce mai yar maza, ware idanu ta tare da dalla mishi harara, murmushi a karo na biyu ya juya ya bar ta a gurin. sai lokacin ta lura kusan shiga ɗaya iri ɗaya suka yi shi ma kayan ƙananu ne a jikin shiga muskurs ɗin shi ya yi fari sosai yana tafiya irin na ƙosassun mazan nan ne maude don sha ganin shi don ta sha ganin shi yana ɗaga karfe mai nauyin buhun siminti don ta kai ta yi tare da tsaki jiya waye yana kallonta bai ce komai ba sai dai kai irin shi ya taɓa da tsakin nan don haka ya dawo bakin kofar don har ta koma cikin ɗakin buga kofar ya tare da tsayawa tsigai kuwa ta buɗe ƙofar cike da masifa za ta balbale shi ya ko ta tare da halatu da bango ya haɗa bakinsa guri guda ta dake shi ta yakuce shi ta ture amma bai sake mata bakin ba ba tare da ta sani ba mutumin nan har ya kube mata ɗan boxers ɗinta sai da ya ta ji yaren toto ban ce ba amma ku yi nazarin abin da yake shirin aikatawa ko kuwa ta fara yi da shi tana dukar shi duk yadda ta so kwatar kwanta ihun da take tare da buge-buge ya samu da ya zuba mata ido yana kallon yadda ta yake rawa wani irin da zaya yake ji a kanta tare da bijirowar al'amura masu matakar girma don haka ya shiga lallaba ta ko zai samu kanta amma furtaki haka ya kyale ta ya dawo ɗakin shi tare da buɗe wata karamar jakar shi ya dauko magani a gwangwani ya zuba a bakin shi tare da ruwa ya sha sannan ya koma ya zauna a bakin gadon shi kar na ji kar na gani wani ya taka gidan Khadija idan na samu labarin zan saba wa mutum in ji malam yana buga mutane ga shaidi don haka kowa ya kama gaban shi masu tafiya garinsu na tafiya masu nufar gidajen su na tafiya Yaji aka kawo wa Umma ta gyara zaman shi a cikin wani katon lanka tsirara sai bin da Hajiya Hashiya ta kawo mata na ƙasa. Shi ma ta juye shi ta shiga haɗa kayan kamshi na shayi tana sallaman bakinta tana faman haɗa kayan ƙamshin da za a kai wa anan. Tana gama juyewa a cikin langunar ta koma ɗakinta ta dauko yajin daddawa 'yar asali ta juye shi sannan ta nufi kicin ta ɗauko maganin sanyin da take dafa mata ta zuba mata a cikin robobin abubuwan da suke cikin bokatayen har da man shanu garin kuka miya garin busasshen kubewa leƙowa malam ya yi sannan ya ce umma anu akwai zuma na ga kina bata ko na kawo mata ne da kwan zabi malam buba daga birshin fulani ya kawo min wai bai ji labarin auren ba sai yanzu eh kawo malam ai na haɗa mata komai zuwa jibi sai a mika mata inji umma na gode sosai mariya murmushi dai sannan ta ci gaba da ta. assalamu alaikum umman anum ina wuni wa alaikum assalam lafiya lau mahida ya mamanki lafiyan ta kalau wai ga turare bai iso bane sai ɗazo wai dan allah ki yi bata san cewa haka abin zai ɗauki lokaci ba murmushi umma ta sannan ta ce mata ki ce matar matar ta karta damu ai ba yau muka fara ba sannan ki ce mata na gode sosai ta dauko ledar kulli kulli kusan a nan haka muke cewa cincin kulli kulli bayan ta ba ta sannan ta amshi turarukan wutar da ke yarinyar tare da yara uku ta zo mahaifiyar yarinyar hadiya yana yar yobe ce to suna islamiyya ɗaya ce da umma har tana kawo masa tallar kayan kamshi daga yobe shi yasa umma ta bada dubu talatin ta yi mata turaruka da humra sai matar ta tura aka mata a yobe saboda haɗin suna can zai fi nata da haɗin kamshi Na haka ta ɗauko kwalin kwalaben turarukan watan ta ijiye sannan ta koma ɗakinta, ta ci gaba da aikinta da ke ranar akwai sauran baƙin 'yan biki. Su ne suka taimaka mata ta ƙarasa zuba turarukan a cikin kwalbarsu, ta koma sakawa a kwali yadda za a kai mata ga turarukan tsinke da na shiga ga irin na dubai din nan wai duk saboda anum din wannan ranar maude da anum kamar wuta da ruwa idan ya ganta dauke kai yake yi gashi yan cikin gidan kowa ya ji ihunta asali ma sai abin ya zama gulma wasu na tar da ita wasu na zama su gulmatawa junansu can yamma matan gidan suka shigo mata lokacin ta sha kwalliya cikin riga da zani na diamond kayan sun anshe ta sosai haka ta amshe su tare da basu cincin tare da ruwa suna zaune ya shigo ganin ta ta ke tana kara sake baki ana hira da ita ya sa'a ta ce wata amarya ango ya shigo murmushi dai sannan ta ce ina eh, ran shi idan yana buƙatar abu zai magana haka suka bude sabon hira ana yi ana tashewa amma cincin din nan yayi daɗi baran ma dubulan din kai alkagin ma yayi daɗi to ko na karo muku ne a'a ai abun ba ba yar haka bane ganin suna so suna kaiwa kasuwa sa ta kuma kawo musu ta ijiye musu ya fito kallo ɗaya ya yi masa fuskar shi babu walwala take suka miƙe tare da cewa amarya bari mu barki haka tun da muna tare to babu damuwa mu je na raka ku da yake sun yi gaba za ta saka kai ya finciko ta tare da watsa mata kallon banza zan ji daɗin ki yi mu'amala da mutane cikin salama amma matan gidan nan ba na fatan ki yi mu'amala ko ta kwana ɗaya tsakanin ki da su gaisuwa barka da wasu abu idan ya faru bayan nan ki zauna a inda na ajiye ki to ubana ba zan yi yadda kake so ba na ce ba zan yadda kake so din ba abinda nake so zan yi ai idan ubana ba takura min ba ban ga uban da ya isa ya takura ni ba babu shegen da zai takura min ta faɗa cikin rashin kunya tare da nufar ɗakin ta bai kula ta ba har zuwa lokacin da ya kuma shigowa bayan sallar isha'i yana kallonta sai zara idanu take ta cinye abincin da umma ta kawo masu na rana don tsabar mugunta da ta ciya ta koshi ta juya wa yaran da suka shigo mata ba ta san wa kanta ta yi mawa ba waye ya fi kicin ya shiga duba abin da zai iya samar masa a daren tana makale a falo har ya gama ya dauko sannan ya kawo falon ta ya ijiye mata Yawan kwaɗayi ta hiɗiya tare da ɗauke kan irin mai zan yi da shi tana gem da wayarta koma ya gama abin da zai ya dawo zai wuce ya samu ba ta falon da abincin a murmushi ya yi sannan ya haɗa ti dan shi ya sha sannan ya hidiye maganin shi ya jima a zaune a falon kafin ya tattara ya koma ɗakin shi ya kwanta tare da rubuta ciki yana nazarin abin da yake ganin zai fice shi bayan ta gama cinye abincin ta fito da plates ɗin ta kai kicin ta samu ya wanke nashi ya kifa ajiyewa ta yi abinta tare da shan ruwa ta koma ɗakinta tana zuwa ta kwanta tare da kashe wutar ɗakin a kwana biyu kacal da yi da anamran shi ya yi basifar ɓaci domin ganganci iyaka ta yi mishi rashin mutunci kuwa ko jikar maguzawa sai haka amma cikin ikon Allah bai taɓa binta kanta ba asali ma ɗauke kai yake da abin da take mishi a ranar da ta cika kwana uku umma ta kawo mata kayanta inda ta aiko jidda da ummi suka kawo mata ta yi murna nan suka shiga kicin suka dafa taliya da mai da yadi, aka baje a falon ana ci ana hira lokacin da ya fito daga ɗakin shi ya ji muryar su da kan shi ya taho har gurin su ya fito suka gaisa madam babu ni ne a cikin abincin watsa mishi kallon banza ta yi sannan ta miƙe duk lokacin da za ta girka sai da suka yi takaddama da jidda ta ce mata an ta anan ke dafa leda biyu saboda an kulma wude ke ni ba na son kini bibi haka ta dafa da shi sannan ta zuba mishi kamar nasu dauko mishi ta yi da ka sajid da sun bar falon dangwala mishi ta yi za ta miƙe ya riko ta hannun shi ya kai kirjinta ta buge hannun cikin tsiwa sun sambatar wuyar ta ya ture shi tare da barin gurin shi wani irin yajin da ta zuba mishi ya sa shi ko komawa kicin ya kuma hada sabon abincin magi ya zuba tare da mai da shi kan wuta ya yanka albasa ya kuma nutsawa akan abincin Uncle Maudu za mu tafi a ah, da wuri haka to ku jira ni mana ya faɗa tare da fita daga kicin ɗin. Tsabar mugunta tana shigowa ta zuba mishi gishiri na fitar hankali haka ya ba su kuɗin dan ya san ai ba a unguwar suke ba iyakar ta bakin kofar bayan tafiyar sai ya koma kan abincin shi shigowa ta yi tana dariya kamar wanda aka ce ya duba abincin yana saka a bakin shi idanuwan shi sannan ya zubda ya nutsu tare da ɗauko kwanza abin ya shiga aiki sosai Bread ya fita ya amsa tare da kifin gwangwani ya zo na yi wani irin haɗi na musamman sannan ya juye a plate ya fito abin a bakin kofar shiga ganta bai ce mata ta fasa ba ballanta na ta kone kamshin girkin shi ne ya hana ta zama da yake kwaɗayi ya yi mata katutu cikin rashin kunya ya nufi falon shi yana zaune ya haɗa ci ɗaukar kofin ta yi ta fara kurɓa sannan ta kai hannun hannunta kan abincin ya fara ci kallon shi ta yi cike da mamaki wa ya koya maka girki haka ƙauyenmu na koya hm, amma kuma ka iya ya yi daɗi hakan hm, ya yi kyau ke baki iya girki ba ne ki girka naki mana ki bar min nawa dariya ta yi sannan ta ce mishi wani kazamin abincin kamar da daɗi don na taimaka ina cin abincin ka ka min wulakancin banza bai ce komai ba don ya fahimci duk masifarta ba za ta iya bar mishi abincin shi ba haka suka cinye tare sannan ya miƙe ya bar shi a wurin ta fara kallo kafin barci ya yi gaba da ita gudun kar ta zarge shi ya sa shi ya barta ta a gurin ya koma ɗakin sai ya samu kayan da umma ta kawo mata a wargaje daukan shi ya buɗe kwalayen ya jera su akan shogila sannan ya nufi sauran tarkacen ya kai kicin ya jera su sannan ya dawo gurin ta ya durkusa kaɗan sannan ya sumbaci goshin ta tare da ɗaukar ta cak zuwa ɗakin ta ya ijiye ta sannan ya fita abin shi bayan ya rufe kofar ta duk yadda ya so su zauna lafiya abin ya tutura umma tana bakin kokarin ta ita da malam maman aminu da hafsa suna ƙara haukata anam a hankali rashin mutuncin da take yi ya fara fitowa fili idan tana mishi har waje ana jin su wani lokacin fita yake bar gidan sai ta yi barci yake dawowa gashi ta hana shi haƙƙin shi haka yake haƙuri da ita har aka fara shirin azumi a lokacin watan su da aure amma babu canji domin mamuna zuga ta hafsa ma haka ga zuzu a gefe a cikin wannan yanayin malam ya zo ganin ta da kanshi domin ta kai mutanen da suke haya a gidan sun fara gulmar anam ɗin. gefe ɗaya mazan suka samu malam da maganar shiru yayi sannan yi masa godiya shine yayi zuwan baza ta yaji yadda take sheka mishi rashin mutunci bai ce komai ba ya juya dan dama bai shiga gidan ba iyakar shi tsakar gidan har sun gaisa da mutanen gidan ya juya ya fita a nan mamanta sunan take buga mata kofa za ta yi magana sai ga sallamar umma ki zo mu je cikin rashin hankali ta ja hijab ta ba umma tunda suka fita ta ga wajen yayi mata fadi da girma suna shiga malam ya rufe ta da duka irin wanda bai taba yi wa wani daga cikin yaran shi ba duka ne irin na cire haushin da kika bani wallahi ba za ka kashe min yarinya ba haka kawai za ka sa min yarinya a gaba bayan auren da aka mata na dole to wallahi ba zan yarda ba ko kula ta bai ya ci gaba da dukar anan ran malam ya baci don haka da kyar umma ta dakatar da shi tana gaya mishi malam kar ka yi abin kunya idan akwai larura a jikinta idan ya taɓo me za ka gaya mishi don allah bar ta haka ba ta da laifi wurgar da bularar ya yi tare da juya ya shiga ɗakin shin ita kuma maman aminu ta shige da ita ɗakin ta ai karki damu haka zai gama jarabar shi ya kyale ki na gode yar albarka ki ci gaba da abin da kike yi babu wanda ya isa miki dole shi kuma wancan munafikin zan same shi har gidan cire kai ta yi tana kallon su a. kwalla na zubo mata ta gyara zaman sannan ta ce musu ban san yadda zan gaya muku ba amma tabbas zanen kaddara ta ta yi mungun shata min abubuwa da dama wanda a kan da ya sauka da a ce ban dauki shawarar mutane ba da har yanzu katarar tana nan tare da juna don haka ku ci gaba da saurare na yadda na fatattaki masoyina na kama masoyan bogi sannan ta ci gaba da basu labarin kamar haka haka maman aminu ta ci gaba da nuna wa anan hanyar da ba zai bulle da ita ba sannan ta haɗa mata ruwan zafi ta shiga wanka tana fitowa ta samu umma a bakin rijiya tana ɗiban ruwan aikin sake bokitin ta yi tare da matsawa kusa da umma za ta mata magana na na khadija je gidan allah ba na son damuwa sake matsawa ta za ta kama agogar ta maza ta sake a rijiya ya fada gaba daya har da igiyar da sauri ta ɗago kanta tana kallon umma za ta mata magana karki da rulwano zai cire min kawai ina son ki cire ni a cikin rayuwar ki ne kamar yadda gogan nan ta fada da igiyar shi a cikin rijiyar nan so mai saurare bari mu